يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الناس الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل المنبر ويؤمن من كل درجة من درجات منبره يقول آمين آمين آمين جمع من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم روى الحديث عن عبد الله بن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وكعب بن أجرة وأبي بن كعب وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله ومالك بن الحريث رضي الله عنه والأجب فعند صعود منبره والصحابة مجتمعون ليسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعوا التعمين ولم يسمعوا الدعاء فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صادق المصدوق عليه الصلاة والسلام جاءني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد رجم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك اللهم صل وسلم على رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أتدرون من البخيل قالوا الذي لا ينفق ما عنده يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم إنما البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي اللهم صل عليه وسلم تسليما وفي رواية من ذكرت عنده ولم يصل عليك فأبعده الله فأدخله النار قل آمين فقال صلى الله عليه وسلم آمين يا محمد صلى الله عليه وسلم رغب أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو خليهما ولم يدخلاه الجنة قل آمين قال آمين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال جبريل رجم أنف امرئ دخل عليه رمضان وخرج منه ولم يغفر له أبعده الله وأدخله النار قل آمين قال عليه الصلاة والسلام آمين لا إله إلا الله اللهم اغفر لنا ورحمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله الدعوات المستجابات المكان والزمان والدائي والمؤمن أما المكان فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأما المكان فمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم وما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وأما الزمان فعند سعود الإمام منبره ودعوة الإمام عند منبره دعوة لا ترد فأي إمام إمام الخلق أجمعين سيد الخلق أشرف الخلق أقرب الخلق إلى الله وأما الذي دعا هو جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي الأرش مكين مطاع ثم أمين وأما الذي أمن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وسل اللهم وبارك وأكرم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji maɗaukacin sarki tsira da amincin Allah ta tabbata ga siyayyen halitta annabin mu manzanmu mu jagoran mu mai mana tarbiyya Allah ka raya mu akan sunnarsa ka ɗauki rayuwar mu muna bin tafarkinsa ka shayar da mu alkausararsa ka sanya mu cikin cetonsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi sa bisa kyautatawa har izuwa ranar tashin alkiyama yan uwana masu girma a wannan lokaci ne albarka cikin wannan wata watan gafara watan rahma watan ‘yan tabayi daga wuta watan karatun alkur'ani da addu'o'i watan sallah da istighfari da koma ga ubangiji maɗaukakin sarki watan da allah maɗaukakin sarki ya dunkule tarin albarkatai a cikinsa kuma ya zaburar da bayansa nagartattu su nemi waɗannan albarkatan da ya tanada a cikin wannan wata ya Allah ka haɗa mu da dukkan wani alkhairi da albarka da falala a cikin wannan watan mai girma duk wani sharri da rashin rabo Allah madaukakin sarki ka kare mu daga gare shi hadisi ya tabbata ga manzo sallallahu alaihi wa sallam lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake hawa mumbarin sa yake cewa amin a duk mataki matattakala daga cikin matattakalan mumbarin sa yana cewa amin amin amin hasso uku da yawa daga cikin sahabbai sun rawaito wannan hadisin Abdullahi dan Abbas da Abu Huraira da Abdullahi bin Mas'ud da Ka'ab ibn Ujra da Ubay bin Ka'ab da Jabir bin Samura da Jabir bin Abdullah da Malik bin Huwairith radiyallahu anhum ajma'in abin al'ajabi yayin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya taka zai hau mumbarinsa sahabbai ga baki ɗaya a masallaci suna sauraron domin ya ƙarasa hawa domin ya ci gaba da musu hudu ba a cikin wannan watan mai albarka sai suka ji manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa amin ba su ji addu'ar ba ba su ji wanda yake yin addu'ar ba kawai sun riski sun ji manzo sallallahu alaihi wasallam a hawan mumbarinsa na farko ya ce amin a na biyu da ya taka ya ce amin a na uku ya kuma cewa amin lokacin da aka gama sallah sai sahabban manzo sallallahu alaihi sallam suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi sallam, wanda shine mai gaskiya abin gaskatawa suka ce mun ji kana cewa amin ko ba mu ji addu'ar da ake yi ba kai kadai kawai muke jin maganar ka sai manzo sallallahu alaihi sallam ya ce mala'ika jibril ne ya zo gare ni yayin da na taka mumbari na farko ya ce mun ya Muhammad ya kai annabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka turbuta hancin duk wanda aka ambace ka bai ma salati ba qul amin ce amin na ce amin wannan yake nuna mala'ika Jibril ya yi addu'a ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce amin da duk wanda aka ambaci manzo sallallahu alaihi wasallam bai yi mushi salati ba duk inda ka ji an ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko annabin Allah ko Manzon Allah duk inda aka ambaci da kowace siga daga cikin sigogi ko sunaye daga cikin sunayen manzo sallallahu alaihi wasallam idan aka ambata za ka yi sallama za ka yi salati a gare shi idan ko baka yi ba to mala'ika jibril ya yi addu'a Allah ya turbuɗe hancinka matuƙar aka ambace shi baka yi salati ba dama Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani ya umarce mu da yiwa manzo sallallahu alaihi wasallam salati yace lalle Allah da manzansa suna salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi salati a gare shi kuma ku sallami, kaga kenan umarni ne na Allah cewa in an ambace shi mu salati sannan mu mai da salatinsa zikiri da kusanci ga ubangiji maɗaukacin sarki manzala sallallahu alaihi sallam ɗaya daga cikin sahabbai ya zo ya same shi ta ce ya rasulullah ina kasa addu'o'in da muke yi guda biyu rabi in yi addu'ar bukatuna na duniya rabi kuma in yi salati a gare ka manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce hakan yana da kyau amma da za ka ƙara da ya fi yace to daga yau zan mai da kashi biyu cikin uku salati ne a gare ka ɗaya bisa uku shi zan yi addu'o'ina manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi kyau amma da za ka tsara ya ce daga yau duk lokacin da zan buɗe baki ko in yi addu'a ko in roƙi wani abu kawai salati zan yi a gare ka ɗari bisa ɗari ba zan roƙi Allah komai ba sai salati manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ce to idan kai haka kuwa za a gafarta ma zunubanka kuma za a biya ma bashinka sannan kuma Allah madaukakin sarki zai taimake ka kaga wannan yake nuna falalar salati ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kun san maruwaci sabai suka ce maruwaci wanda baya iya ciyarwa baya iya bayar da kwandalarsa shine dan tsurku mai mammako wannan shine maruwaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai babban maruwaci wanda ruwa ta kare a wajensa shine wanda aka ambace ni domin salati ba Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a wata ruwayar ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yace man zukirta indahu wa lam yusalli alayka fa abadahu Allah haka malaika jibril yace wanda aka ambace ka aka yi ma salati aka ambace ka bai ma salati ba Allah ya nisantar da shi fa adkhalahu nar kuma Allah ya shigar da shi wuta qul amin sai amin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace amin sannan malaika jibril ya ƙara ce min a mataki na biyu ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya turbuta hancin duk wanda ya riski iyayensa ɗaya daga cikin su ko biyu kuma bai yi aikin da suka shigar da shi aljanna ba Allah ya turbuta hancinsa a wata ruwayar ya ce Allah ka nisantar da shi idan kuma ka shigar da shi wuta ya Allah kada ka fitar da shi ce amin yace amin wannan yana nuna mana riskar iyaye suna da rai ba ƙaramar rahama ba ce ba domin kofa budewa bawa ne kofa aljanna ga wanda yake so ya shiga duk mai neman shiga aljanna mai neman aikin ladar da ya fi gwaɗi ya fi girma ya fi nauyi wanda Allah ya fi so shine kyautata mai iyayensa ya bi su akan abin da bai saba wa Allah ba ya kyautata musu kyautatawa ta gabaki ɗaya, duk abin da suke bukata matuƙar bai fi karfinsa ba wajibi ne mutum ya aikata da ka iyaye suna da daraja shi yasa Allah ya haɗa. bautarsa da kyautata musu a wajeje da dama a cikin alkur'ani wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa abudu allaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana da yawa Allah madaukakin sarki yana nufin a kyautata ma iyaye ashe riskar uwa ko uba mutum bai yi aikin da suka yi masa sambarka ba suka gode mishi suka zauna lami lafiya da shi suka yi ta farin ciki da yabansa wannan yana nuna ba zai shiga aljanna ba zai shiga wuta domin sun mutu sun koma ga Allah suna fushi da shi naka wajibi ne mutum ya yi dukkan aiki mai yiwuwa domin ya ga ya faranta ma iyayensa rai uba ko uwa idan suna da rai idan kuma sun tafi sun koma ga ubangiji aikinsa shine yi musu addu'a dare da rana da kuma girmama abokansa abokansu da kuma 'yan uwansu na zumunci darasta abokan iyaye da 'yan uwan iyaye bayan sun koma ga ubangiji maɗaukakin sarki wannan shine kamar mutum yana yi wa iyayensa kenan manzala sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya kira yar uwar uwa kanwar uwa ko yar uwa da matsayin ita ma uwa ce duk abin da mutum ya mata zai samu lada sannan mala'ika jibril ya ce Allah ya turbuɗa hancin wanda ramadan ya shiga har ya fita ba a gafarta mishi ba Allah ka nisantar da shi ka shigar da shi wuta idan ka shigar da shi kada ka fitar da shi qul amin ce amin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce amin kaga wannan hadisin shi ma yana mana magana a cikin wannan watan kada mutum ya ɗauka faɗakarwa a cikin watan ramadan da ake yi cewa mutum ya jajirce da ibada ya dage wai idan bai yi ba abu ne kawai na mustahabi a idan mutum ya yi sakaci ya shagaltu da wasu abubuwa ya yi rairai da watan ya ƙyale ya tafi bai wani aikata abin kirki ba to ga addu'ar mala'ika jibril da amin ɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana kan shi cewa Allah ya shigar da shi wuta kuma Allah ya da hancinsa ashe ba magana ta ce ba ta neman lada kawai a aikin a cikin watan ramadan magana ce ta tserar da kai daga wuta mutum dole ya dage ya yi ayyuka waɗanda suke sun zo a shari'a a cikin wannan wata salloli ya ba su muhimmanci na filfiloli ya ba su muhimmanci sadaka da kyauta da karatun alkur'ani da addu'o'i da sada zumunci da dukkan wani abu wanda zai kai shi kusanci ga ubangiji maɗaukakin sarki kuma ya dage ya jajirce akan haka in yau in gobe ta wuce to yau yake hari domin bai san akan me zai koma ga Allah maɗaukakin sarki ba dan adam baya kirga menai jiya menai shekaran jiya menai wancan satin abinda da yake kirgawa me zan dage in yi gobe da jibi domin matukar da sauran rai to akwai sauran bayani matukar kana rayuwa to abinda ka mutu a kai shi Allah zai tashe ka shi yasa ba a sakati a wajen ibada wannan addu'o'i da muka ji guda uku addu'o'i ne karfafu saboda wajen da aka yi su da lokacin da aka yi su da wanda ya yi addu'ar da kuma wanda ya ce amin waɗannan ababen kusan guda hudu suna lazimta ya zamanto karɓaɓɓun addu'o'i ne a wajen Allah na farko dai wajen masallacin manzo sallahu alaihi wasallam ne mun san yana daga cikin masallatai uku mafi alfarma a duniya wanda ake yin ake niƙar gari domin a kai musu ziyara wanda sallah a cikinsu ta fi sallolin da dukkan aka yi a wani masallaci sau dubu ɗari in ban da masallacin ka'aba da haka masallaci ne mai girma wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya gina shi da kansa ya sayi filin da kuɗinsa ya tara sahabbai da kansa da ƙarfin su yana ɗauka aka gina masallacin kuma ya roƙi Allah Allah ya sanya mushi falala da daraja kuma Allah ya amsa sannan a wajen da aka yi addu'a bayan a cikin masallacin ba a gefen masallacin ba ko a tsakiya a'a sai aka yi akan mumbarin manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce tsakanin gidana da mumbari mumbari na dausayi ne daga cikin dausayin aljanna wanda yake nuna addu'ar a cikin dausayin aljanna aka yi ta sannan kuma lokacin da aka yi ta sai aka yi ta a cikin watan ramadan gashi da falala ga daraja a ciki kuma sai aka yi ta a ranar juma'a kuma sai aka yi ta yayin da liman zai hau mumbari dukkan wannan suna da falala da girma a wajen ubangiji maɗaukakin sarki domin kowane irin liman lokacin da yake mumbarinsa yake addu'a to wannan addu'ar ba a mayar da ita to balle kuma shugaban limamai jagoran dukkan wani mai sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda babu wani limamin da ya kai shi shine shugaban bayi ga baki daya shine jagora shine mafi ɗaukaka mafi kusanci ga ubangiji maɗaukacin sarki shine wanda Allah ya ce wala ka yuqika rabbuka fatarda lallai ubangiji zai rinka baka zai rinka ma abin da kake so har sai ka yarda nana Aisha da kanta ta kalli manzo sallallahu alaihi wasallam tace ina ganin Allah madaukakin sarki yana gaggauta biya ma bukata duk abin da kake so nan da nan sai ka ga Allah madaukakin sarki ya yi ma saboda zaɓin Allah da yi mar to a wannan mumbarin nashi a nan ne aka yi wannan addu'a kaga kenan wannan yake nuna cewa addu'a ce karfafiya sannan wanda ya addu'ar shine mala'ika jibril Allah ya ce kula laqawlu rasulun karim zai ƙuwatin inda zil arshi maki mutsa'in samma amin mala'ika jibril fa kenan yace lalle shi wannan alqur'anin magana ne wanda ya kawo ta shine wani manzo mai girma mai karanci ma'abucin ƙarfi ko mai matsayi a wajen ma'abucin al'arshi mai matsayi da shiga a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake mai ɗa'a ne ga Allah kuma amintacce sannan amintaccen Allah ne shine ya addu'a sannan kuma wanda ya ce amin shine manzan tsira manzan rahama sallallahu alaihi wa sallam wannan yake nuna kenan wajibi ne matukar muka fahimci wannan hadisin ne aiki da ƙarfinmu da lokacinmu da duk abin da Allah ya hore mana domin ganin mun samu wannan tagomashin alkhairin a cikin wannan watan mai girma mu duk abin da za mu iya yi mu duk abin da mai yiwuwa domin mu koma ga ubangiji maɗaukacin sarki mu karkaɗe dukkan wani abu wanda zai ja mu ga fushin ubangiji maɗaukacin sarki bayan Allah suna kaɗaita wannan watan da karatun alkur'ani haddasa da tilawarsa da mu'amalarsa da sanin tafsirinsa da ma'anoninsa suna kaɗaita wannan wata da salloli kamar yadda muka faɗa a huɗubar da ta gabata kuma suna yin ayyukan alkhairi musamman ma kusanci ga ubangiji maɗaukakin sarki wajen kyautata wa bayan Allah kowa ya amfani da damar da Allah ya bashi wajen sauƙaƙa ma al'umma in ɗan kasuwa ne in shugaba ne in ma'aikaci ne in mai gida ne a cikin gidansa ba wata ne na ƙwauro ba ba wata ne na rowa ba ba wata ne na baƙin ciki ba wata ne na yalwatawa waɗanda suke ƙarƙashinka ko su wane ne domin me domin su nuna su ji a jikinsu cewa an zo wani wata wanda yake mai daraja mai alfarma kuma wanda yake wannan yana nuna ƙarfin imaninsa ga ubangiji maɗaukakin sarki da cewa ya girmama abin da Allah ya girmama domin yana daga cikin alamar tsoron Allah yana daga cikin alamar imani shine girmama duk abin da Allah ya girmama duk abin da Allah madaukakin sarki ce mai alfarma ne to mutum ya ji a jikinsa kuma ya aika a aikace cewa wannan watan mai alfarma ne wanda yake nuna girman imaninsa wanda yake nuna girman kusancin shi ga ubangiji madaukakin sarki ya zama wajibi a gare mu mu kyautata wa al'umma musamman iyali a wannan wata musamman makota musamman yan uwa mu ya shiga ko ina mu yaye wa dukkan wa'yansu wanda suke cikin kunci mu yaye musu a cikin wannan wata yin buɗe baki da gabatar da shi ga al'ummar da suke bukata bayar da abincin sahur kyauta da sadaka domin mutum ya je ya bukatu na yau da kullum bayan ka ba mutum abinci ka ba shi abin sha kuma ka ba shi kuɗi domin akwai abin da larurar da take damunsa wanda shi kaɗai ya sani wanda zai je maganinta a cikin wannan wata. don haka duk wani ayyukan alkhairi bai kamata mu basu ba domin samun dacewa daga cikin waɗanda za a gafartawa a wannan wata domin Allah madaukakin sarki a kullum yana ‘yanta bayi daga wuta domin darajar wannan wata to ƙoƙarin bawa da dagewarsa da komawarsa ga Ubangiji madaukakin sarki ita take bayuwa a kan Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah madaukakin sarki ka gafarta mana zunubanmu Allah madaukakin sarki ka taimake mu da taimakonka Allah ka sa duk abin da ka tanada na alkhairi a cikin wannan watan Allah ka haɗa mu da shi duk abin da ka tanada na falala da kusanci gare ka Allah ka kai mu gare shi duk abin da zai jawo mana fushinka da rashin yardarka wanda zai haɗa mu da abin da za mu yi da na sani a cikin wannan watan ya Allah ka kare mu ka raba mu da shi Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka kawo mana ɗauki a ƙasar mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah madaukakin sarki duk wanda yake so ya tayar mana da hankali ya Allah kada ka bar shi Allah ka shagaltar da shi da kanshi duk wanda yake son ya firgita mu ya Allah ka firgita shi ya Allah duk wanda baya so mu zauna lafiya Allah madaukakin sarki ka mana maganin sa ya Allah yan ta'adda masu sace mutane masu fashi masu tare al'umma masu yin ayyukan asha da tsoratar da firgitar da al'umma da kashe bayan Allah ya Allah ka mana maganin su ya Allah ka juya al'amura zuwa kansu ya Allah ka sallata junansu da junansu fi ta kashe kansu ya zal jalal wal ikram ya Allah ka haddasa fitina da gaba da yaƙi a tsakaninsu ya zal jalal wal ikram Allah ka halakar da azzalimai da azzalimai ƴan uwansu ka fitar da mu daga cikin su salin alin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah shugabanninmu ka ba su ikon yi mana adalci ya Allah ka taimake su akan duk abin da suka sa gaba na alkhairi duk abin da suka sa gaba wanda ba zai zama alkhairi a gare mu ba ya Allah kada ka ba su ƙwarin gwiwa kada ka taimake su akan shi ya Allah ka ja hannayensu zuwa abin da zai zama maslaha gare mu duniyar mu da lahirar mu ya Allah duk wani wanda yake amfani da damarsa domin taimakon al'umma domin fitar da al'umma daga cikin kunci domin ba da gudunmuwarsa al'umma ta zauna lafiya ko jami'in tsaro ko mai rike da mukami ya Allah ka taimake shi Allah duk ka san waɗanda suke na kirki ka san zukatan bayinka duk wanda ka san mutumin kirki ne yana son ya kawo gyara ya taimaki al'umma ya Allah ka taimake shi duk wanda ka san kansa ya sani da ajihunsa ya Allah kada ka ba shi dama a kanmu ya zal jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki ka bamu lafiya da zaman lafiya ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah ka amshi ibadunmu ka amshi azumin ka amshi sallolinmu ka amshi addu'o'inmu ya Allah ka karɓa mana dukkan ayyukan alkhairi ya Allah ka sanya muna daga cikin wanda za mu dawwama a cikin aljanna ya zal jalal wal ikram Allah ka sanya mu daga cikin wanda za a gafartawa a wannan wata Allah duk abin da zai nisantar da mu da kai Allah ka kare mu daga gare shi Allahumma ya hayyu ya qayyum ya zal jalal wal ikram bi rahmatika nastaghith اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا ووفقنا إلى ما كانوا إليه يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله